ya ku bayin Allah <clears throat> iyali mata da ake aure da su ne ake haɗa al'umma nan ake samun natsuwa nan ake samun ingantattar rayuwa a nan ake tsara rayuwa wadda za ta kai ga kamewa ta hanyar aure Allah yake haɗa zumuntar da take nesa da dangoga waɗanda suke daban-daban kuma Allah ya yi alkawarin wadata ma'aurata matuƙar sun yi don Allah idan aka yi wannan aure al'amura daban-daban na damuwa suna shigowa amma kyakkyawan mu'amala da nuna ƙauna suna sauƙaƙa waɗannan damuwoyin Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi mu'amala da iyalanku da kyautatawa in kun ƙi wani abu daga gare su to ku yi haƙuri da sannu za ku ga wani abin da kuma kuke so sai Allah ya sanya kuma alkhairi mai yawa a cikin wannan zamantakewar taku ya ku uwa masu daraja a cikin rayuwar iyali akwai abubuwa na aibantawa akwai abubuwa na ƙauna akwai fushi akwai yarda amma namiji ɗabi'un shi kyawawa da lafiyayyen hankalinsa yana sanya wannan ƙaunar da ke cikin zuciyarsa ta jagorance shi zuwa ga kyakkyawan hali sai ya zama yana yafiya a bisa kuskuren da matar take masa kuma yana tsallake kurakuranta ya zama kamar ba a ba saboda shi ne babba kuma shi ne ya ɗara ta hankali shi ya kamata a ce yana haƙuri fiye da ita haƙurinta domin su mata kamar yadda manzon Allah ya ce an halice su daga karkataccen haƙarƙari annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ku kula da al'amarin mata domin ita mace an halicce ta ne daga haƙarƙari kuma mafi karkatar al'amari shine haƙarƙari mafi karkatan haƙarƙari shine na sama in ka ce sai ka miƙar da wannan haƙarƙarin na sama to za ka karya shi ne in kuma ka haƙura baka karya shi ba zai zauna a matsayin karkataccen sai dai ka haƙura a tafi a karkace amma kuma kana da lada mai yawa saboda ka yi haƙuri da karkatar manzon Allah ya ce ku ci gaba da kula da al'amarin mata ku yi abubuwa na kyautatawa a gare su wata rana ana cikin halin tafiya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi da kuma wasu daga cikin matansa akwai wani yaransa da ake ce ma jasha, wanda shi kuma Allah ya hore mashi sauti na kiran dabbobi ya sa a kan tsari to ana cikin wannan tafiya dabbobin sun watse sai ya ɗaga murya ya kira su da irin sautin da suke ji sai suka taho a gurguje to akwai mata a cikin tafiyar sai manzon Allah ya ga wannan zai hargitsa matan zai ruɗa su sai ce kai an jasha bi a hankali da kayan ƙarau bi a hankali da kayan kwalba manzon Allah yana nufin mata hankali ake bi da su domin kwalba ce baka mata wato abubuwa ka sake ta yadda za ka saki karfe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwatanta mata da kwalba dan yana nuna mana mu tausasa musu mu yi haƙuri da halinsu za ka je ka siyo abu mai tsada mai tsada ne sosai kuma ka san fashewa yake in ka zo kake yi da shi sai manzon Allah sai ya ce to haka mata suke ga tsada amma kuma ga saurin fashewa don haka manzon Allah yake cewa a bi a hankali game da al'amarinsu wannan ya zama wajibi a gare mu duk waɗanda suka yi aure a irin wannan halin da ake yawan auratayya cewa mu kula da waɗannan matan suna da rauni kamar yadda ka san kwalba tana da rauni in ka buga ta fashewa take to mu kula da su kada mu wulaƙanta su kada mu riƙa bugunsu mata ba su cancanci a wulaƙanta su ba ba su cancanci a riƙa bugunsu ba ita fa matarka ita ce za ta ɗauki ciki ta haifi 'ya'yanka ita ce za ka aje tarin dukiya a gidan ka fita ka bar mata ta kula da su ita ce take kula da asirranka wasu abubuwa da wasu ba su sani ba amma tunda a gida ne ita ta sani don haka a sassauta wa matan nan a duka sakar musu fuska shi murmushi yana jawo hankali kuma yana cire duk wata damuwa da ke cikin zukata a riƙa yaba wa matan nan in sun sa tufafi in sun yi abinci mai kyau a yaba masu in sun kuskure kada a yi saurin su sai dai a yi hikima wajen gyara in sun yi kwalliya aka yaba masu wannan yana jawo hankulansu zuwa ga mazajensu har abin da ba su yi niyya ba na kyautatawa sai su aikata a riƙa yi musu kyauta kyauta tsakanin ma'aurata in miji na da shi ya ba matar in matar na da shi ta ba mijin wannan yana buɗe zukata ana ƙara samun fahimta a tsakanin juna sannan maza suna da wani abu na isa da nuna girman kai to idan kana tare da iyali ka cire wannan manzon Allah baya nuna wata isa ga iyalansa baya fankama baya tsaure masu bai tsawata bai musu tsawa baya yin haka da haka idan ka zama mai sauƙi ga iyalinka duk da girmanka duk da matsayinka to wannan zai sa ku samu rayuwa ingantatta umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yarda yana cewa ya kamata mutum a cikin iyalinsa ya zama kamar ƙaramin yaro wato yadda yaro yake zama a cikin jama'a wajen ɗebe musu kewa da sauƙin sha'ani da ka ce mishi yi kaza ya yi zauna ya zauna saboda ya san shi yaro ne to ana so namiji shi ma a wajen iyalin shi ya zama kamar haka da an ce kaza shi ma ya motsa da an ce kaza ya motsa amma in ka hito waje wannan ka za da ido a matsayinka na namiji sannan ka zama wato kana yi wa matarka abin da kake so ita ma ta yi maka a dukkanin al'amari na rayuwa domin yadda kake so ta yi maka abu mai kyau ita ma tana so ka yi mata mai kyau abdullahi dan abbas allah ya kara masu yarda yana cewa ina so in yi wa matata kwalliya kamar yadda ni ma nake so ta yi mani kwalliya maza nawa ne suke shiga gida kaca-kaca maza nawa ne suke kyale abubuwa a cikin gida a warwatse ba su gyarawa ba sa ingantawa ba su gyara jikinsu ba su gyara tufafinsu amma idan macen ta yi ɗaya a hito ana tsaki ana da ma san haka ne da ban aure ta ba ai yadda kake da haƙƙi ita ma tana da haƙƙi ya kai wannan miji mai daraja ka kyautata wa matarka ta hanyar ciyar da ita akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa ta kyautatawa na wajibi shine ta ci ta ƙoshi gwargwadon halinka na kyautatawa abin da ba dole ba ne a cikin abinci amma in an ci za a ji daɗi to ka kyautata domin Allah yana son masu kyautatawa kar ka zama mai rowa sannan kuma ka riƙa ba matarka dama tana tattaunawa da kai ga wasu al'amura da suka shafe ta domin ba wanda take so ta yi shawara da shi irin ka sannan idan har akwai wata magana da kake ganin mara kyau ce za ka gaya mata to gara ka yi shiru kar ka yadda ka faɗi mummunan magana gare ta ko da ita ce a ranka ka yi shiru wannan shi ke nuna kai namiji ne amma kar ka saki baki ka rika caɓa ma iyalinka magana har ta kai kana zagin su kana aibanta su Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yarda yana cewa su fa mata al'aura ne wato abin da ya zama wajibi a suturta su a ɓoye su sai ya ce da haka a ɓoye su a gidaje sannan raunin da suke da shi to kada ku rika sa harshe kuna caɓa musu maganganu sai ku rusa su sai su rikice su rasa yadda za su gara ku yi shiru akan ku rika jefa musu maganganu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan aurarraki da ake ta yi Allah ya sa su zama aurarraki ne wa'inda za a samu zuri'a ta ƙwarai a cikinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sanya a riƙe wa'innan matan a yi haƙuri da su kuna kallon yadda sake-sake suka yi yawa kuna kallon yadda zaurawa suka yi yawa kuna kallon yadda 'yan matan gasu nan wanda ba su samu shiga ba suka yi yawa kuna kallo dai kuma kuna kallon yadda mazan ba su da halin auren kuna kallon halin da ake ciki kuna kallon masu auren ma yadda ba su da halin ƙarawa kowa ya san halin da ake ciki duk wanda Allah ya ba shi iko ya aura ya riƙe don Allah ya yi haƙuri kada a rabu sai in dole ce ta sa a rabu akwai na dole amma in ba dole ba ne a yi haƙuri a zauna wannan shine musulunci yake so muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi a yi ƙasƙantar da kuma kafirai da kuma kafircin su marasa lafiyar mu Allah ya basu lafiya mamatan mu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wa qumu ila salati yarhamukumullah